jami'an 'yan sanda daga hedkwatar 'yan sandan najeriya tare da sojoji da jami'an leƙen asiri na sss su suka kai samami a hedkwatar wannan kungiyar sa kai da ake kira pisco inda suka yi awon gaba da kwamandanta na ƙasa mr ako dixon da sauran sa kakakin rundunar 'yan sandan najeriya csp jima moshut ya yi bayanin abin da ya sa suka kai wannan samame the corps has no legal authority to wear uniform it itself as security outfit post their personnel on guard duties and use ranking insignia waɗannan 'yan fisko ba su da iko a dokance suke sanya kayan sarki suke kuma ganin kansu a matsayin jami'an tsaro har ma suke karambanin tura jami'an su wurin gadi har ma suke amfani da lambobin girma irin na mukamai a kafaɗu da kirjinsu tamkar da wasu 'yan sanda ko kuma sojoji ba tare da sahalewar gwamnatin tarayyar najeriya ba binciken farko da aka gudanar an gano cewar har kuɗi waɗannan jami'an fisko ke karɓa daga hannun matasan da ke son shiga wannan aiki a duka sassan najeriya to sai dai kuma kwamandan episcopal din na ƙasa ya ce 'yan sandan ba gaskiya suke faɗa ba. tsarin mulkin wannan kungiya ya ayyana fisco da hukumar gwamnati mai kungiyoyi da kamfanin rajis wato cac ta amince da mu a shekarar 1998 a matsayin jami'an tsaro na sa kai kuma ba mu taɓa karɓar kuɗi a hannun kowa ba wannan al'amari ne na sa kai jami'an tsaron najeriya dai a halin yanzu sun kulle hedikwatar wannan kungiya ta fisco da kenan nan abuja aliko yan rashid harun masanin tsaro ne kamar wannan al'amuran da yake fara na fisco din nan ai dama idan akwai wani organization na security wanda ya kamata gwamnati ta kafa ya kamata akwai abin da ake kira bill wannan gwamnati na wannan kasan ta yarda da shi kuma ta ba da responsibilities ko kuma mandate ne wannan organization din ya kamata ya a cikin kasa yanzu idan ka duba abin da yake fara a fisco a fisco nigerian government ba ta yi passing bill akan cewa ga mandate din da wannan organization ya kamata ta yi ba shi wannan Dixon Oko din ya ɗauko wani ra'ayi ne cewa ahi under United Nations in yana under United Nations zai iya operating a ko'ina, kuma law United Nations daban take rule ɗin Nigeria daban take saboda haka yanzu haka shi ya tashi yana ta ɗiban mutane yana ta basu uniform dokan Najeriya ba ta da akan cewa a ci gaba da wannan aiki na Fisco akwai matsalolin tsaro da yake faruwa a Najeriya dinnan. Wasu ba ma za su shigo Fisco din nan ba saboda zuciya ɗaya. Shin wannan organization din gwamnati ta yadda akan cewa ta soma operating ko kuma gwamnati ta yadda akan cewa ta dakata tukun kafin a soma operating? Tambayin da za mu yi mu kenan. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.